وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون idan har mutanenka ya kai wannan manzo sun ƙaryata ka to ka ce masu ladan aikina nawa ne, kuma zan ɗauki nauyin aikina, kuma ladar aikinku naku ne, uƙubar sama a kanku za ta tsaya, kun barranta daga abin da nake aikatawa, ni ma na barranta daga uƙubar abin da kuke aikatawa.